Kalangu, studio Kalangu. Masu sauraro barkamu da waraka gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarun maraicin yau litinin goma ga watan Mayu 2019 kakanin labarin. A cikin shirin za mu ma isa ne a birnin Maradi inda ake gudanar da wani babban taro domin neman hanyoyin bi na sa birki ga awartar da yara ƙanana a ƙasar Nijar. Ministan kula da kariyar yara za ta ba mu haske a kan ɓannar da ake iya yi a wannan fanni. kimanin mata 'yan jarida goma ke cikin ɗaukar horo a nan yame domin ganin sun karkata ga yin bincike na gano gaskiyar al'amari za ku ji cikon bayani a cikin shirin. fadawa gidan mutum ba tare da izini ba laifi ne da ke kai mutum gidan kaso da kuma cin tara a shafin rahoton musamman juju maimuna gazibo za ta ba mu haske akan wannan batu toma da yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla domin neman sa birki ga auratar da yara kanana a kasar Nijar babban mai sadar mai sasantawa na kasa ya kasance a birnin Maradi a yau din nan kuma da gobe a dalilin wani babban taro tare da sarakan gargajiya malumai da wasu masu faɗa ji Madam Elbak Zainabu ministan kare yara wato ƙanana ta yi wa wakilin mu Muhammad Mamman karin bayani. Arman gaugawa ga diyamaci kowa ya san illa da ke kawowa Yarinya ji muke in ba mu bada ta da wuri ba za ta samu kumya in ba mu bada ta da wuri ba kenan magana da za ta jawo ta fi karfin zaman da zami da ita yarinya yanzu kamar shekara goma sha biyu a ce a mata arme jikinta bai kosa ba bata ma san menene arman ba ban da haka nan yan ta ɗauki ciki tanda shi rabu allah ke kawo shi sai ya zamanto yarinya nan kuma ta shiga cikin wani mawuyacin hali ban da gargajiya kuma addinin musulunci muke ciki lalle ya ce ayi armi kuma addinin musulunci mu ya ba mu dama an yarinya tana so a darma an ba ta so kuma ko ba ta so wani bai ba mu ministan na promotion da lafam babu irin gurbin da babu azaba don dai mutane su gane da arman yara ƙanana illa ce Yawaitar bayan raƙwayoyin kariyar cututtuka ga yara a ƙasar Nijar ya taimaka sosai ga raguwar mutuwar yara a cikin garuruwa ba tare da haddasa wata ɗoriya ba hani. wato ga shan kwayoyin inda shahararrun masanan kiwon lafiya suka yi shakku a kai kamar yadda wata kididdiga da aka wallafa ranar laraba a kasar amurka ta bayyana a faɗar wata wallafawar kamfanin dillancin labaru na kasar faransa afp a jarabawar modor 1 da ƙungiyar fondation bell da ta melinda gate suka wato zuba jari a kai masu binciken sun gano da bayan shekara biyu macewar yara ta ragu da kaso goma sha takwas bisa ɗari a cikin garuruwa da aka baiwa raba wato wannan kwayoyi a ƙasar niger babban wato gudun da aka ɗauka kenan na shaida inda kuma yara suka samu placebos haka dai wallafar ta zayyana. janyo hankalin mata 'yan jarida na ƙasar niger ga gudanar da bincike don gano wani al'amari manufar horon da ake wa mahalarta mata su goma kenan a cikin wanga satin a nan yame a ƙarƙashin lemar ƙungiyar ƙwararrun aikin sadarwa na afirka a park reshen niger akan tallafin ONG Netherlands Free Press limited ga cikon bayanin da Amina Nyandu ta a Park Niger ta yi wa Nafisa Adamu Sirfo. Mun ce mu wuce abubuwar yau da kullu, mu wuce neman rahoto, mu wuce neman labarun da aka saba. Ya kamata a shiga cikin manyan labarai na gaske. Shi ne muke koyarwa mata yan jarida, yaya ake haɗa manyan labarai muhimman batutuwan ƙasa. siyasa kamar cin hanci manyan laifuffuka faɗin siyasa matsalar tsaro hakin mata abubuwa da dama da ya kamata a maganta kansu wani neman rahoto baya ba da damar fito da abubuwan da ke kewaye dalilin kenan bincike ɓangare ne da aka fi sani ga maza na san mata kalilan da ke jaridar bincike zai yi kyau niger da waɗanda mata goma sha biyu da zamu ba horo ta kasance tsakanin ƙasashe da ke da ƙwararru a fannin jaridar parmi les pays qui ont des professionnels en investigation a gaida nafisa da musirfo da fasara baiwa wakilan yankuna na babban kwamitin sadarwa cac na kasar Nijar bayani bisa ga wato sabbin shirin dokoki na kwamitin muhimmin batun da ya hada mambobin cac da wakilan kwamitin na wato jihohi tun ranar asabar kenan a birnin Agades bari mu saurari fasar bayanin Dr. Sani Kabir shugaban na cac Sabuwar hukumar CSA da nake jagoranci da aka kafa yau shekara ɗaya da watanni biyu ya zo daidai da amincewa da wani sabon kudirin dokokin da suka kumshi tafiyar aikin jarida. Kina a bani mai mahimmanci na sanar da wakilanmu na jihohi bisa wannan sabbin dokoki. Sannan kuma mu tattauna da wasu 'yan jarida da abokanin hulɗar su jami'an tsaro saboda wani lokaci idan ɗan jarida yana neman labari a cikin wani jerin gwano ana samun samun 'yan matsaloli da fararen hula da suke amfani da 'yan jarida wajen yada labaru. Maudu'in wannan shekara mun fi mayar da hankali ne ga rawar da 'yan jarida ya kamata su taka wajen dawo da zaman lafiya da tsaro. Agades ta kasance cibiya ta dawo da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma. Don haka ne muka zaɓi Agades domin gudanar da wannan taro irin sa na biyu a na Agades. Deuxième édition de relais à agades A yau ne ya kamata a gudanar da shari'ar ɗaukaka ƙara ta jagororin kungiyar farar hula na rukunin CCAC wanda suka yi an sake ɗaga shari'ar zuwa ranar tara ga watan Satumba mai zuwa. A tunasarwa dai kun san da wa'annan 'yan farar hula a shekara ta 2018 aka kama su a gidan yari akan wato fafutukar da suka yi na yin Allah wadai da wasu matakan da ke cikin dokar kasayin kuɗi ta shekara 2018. Jiya Ladi a garin Alagairi cikin kwamin ɗin Ingigimi jihar Difa an yi awon gaba da mutum goma sha uku a cikinsu akwai maza hudu an kuma ɗauke dukiyar mutane haka wata majiyar garin ta bayyana ma wakilinmu da ke cikin yankin mutunasar da cewar wannan jiha ta zama dai tamkar wato karkarar awon gaba da mutane wanda daga baya ake salamarsu bayan sun biya diya. Kasar Nijar da ƙasar Tunisia wato tunasarwa ce a ranar juma'a a birnin new york aka zaɓe su mamba na majalisar shawara daga batun tsaro a majalisar ɗinkin duniya amma ba masu zaman dindindin ba domin su wakilci nafiyar afirka a wannan matsayi nijar za ta samu damar nazartawa tare da manyan kasashen duniya dukkan batutuwan rigingimu a duniya abdu garba jami'in diplomasiya da ke zaman ritaya ya ma musa hassan karin bayani za a san nijar a bainar duniya nijar za ta shiga cikin tattaunawa da sasanta rikicin duniya a cikin manya-manyan kasashe na duniya ga baki daya sannan tawagar da za su kama kama wannan mukami za su samu hulɗa da manyan jami'ai na duniya da suke da ƙwarewa. Tun shekara 38 a karo na farko kenan da ƙasar Nijar ta koma cikin Majalisar Tsaro ta Duniya tun shekara 1981. Saboda 'yan takara ana zaben su ne daga yanki, kuma 'yan takara da ake miƙawa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka su ne suke miƙawa ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Ina son ƙara cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana da sakatare ɗaya da mashawarta 193 da suke zaɓe. Abin da ke ribanya mana ƙuri'un za mu halarci zaɓe a majalisar tsaro da kuma babban taro. Kurike da sani aji na biyu ke gada ƙasar Nijar ta samu shiga wannan zaure bayan zamanta a somawar shekara ta 2000 ta 1980 wato a ƙarƙashin mulkin General Sani Kunce. A ranar Alhamis ne Dolo ya rasu a birnin Zandar bisa wani lakanin suna da ake mishi wato ɗan barkwancin nan mai ban dariya iliyasu Mamman bisa a azakarsa iliyasu Mamman ya sha gudanar da aikin wayar da kan al'umma daraktan rayar da al'adu na jihar Zandar Shaibu Gambo ya yaba kyaukyawan ababuwan alherin da marigayin ya yi inda ya ce. Dolo an san shi cikin trupa uh, na radio amfani kuma bayan wannan ma Dolo babban aktor ne shi ne animator da an kai mara kwete a komin don ya zama animator na cultural a nan mgc bayan komin ma akwai abubuwa da yawa da dolo ya da sai spain ya zo su ne suna wayan kai na mutane proje proje da yawa ne sun aiki da su ina tune duk abubuwa na semen na transport su ne suke wasan koyo-koyo don a waya kai ma mutane yadda ana ta ya busan. dokoki hanya ba iya a ce maka ga abin da ya ga abin da ya bisan fannin tiyatar kinan da yawa ne mun rishi babban rishi ne Allah ya ji mu kuma Allah ya muna cika da imani. iyaka frontier a Faransanci sunan film ɗin tawagar ƙungiyar ƙasashen turai kenan wanda a yau da dare za a wato gwada shi a cibiyar ccfn jean rouge ta nan yame saka wannan majigi na cikin wato tsarin aji na uku na satin film ɗin turai da rukunin hula wato hulɗa na ƙasashen turai ke shiryawa ga fasar bayanin da jerome laber wato babban sakatar ɗin wannan cibiya yama adama dawaki. Euh, silima duk da cewa faransawa ne suka kirkiro ta amma kuma hakan ya zama wani muhimmin abu a turai kuma kowace ƙasa ta bunƙasa wani jan hankali bisa gwargwado na muhimmanci na fina-finan duniya na tausayi fim ɗin da muke nunawa a yau shine fim ɗin tawagar tarayyar turai da ke ɗaukar nauyin wannan aiki kuma fim ne da ake kira frontier da ke bayanin rayuwar fasinjojin motar bas da ke ratsa ƙasashe kuma fim ne da ke labarta gaskiya abubuwa da suka faru ga 'yan afirka a lokacin da suke doguwar tafiya cikin motar bas wani lokaci idan aka ratsa wata iyaka wasu mutane ana buƙatar su da su bada cin hanci ɗari ɗari waɗannan fina-finai tawagogin diplomasiya ne suka zaɓe su sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Labarun da rahotannin na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin Yami anguwar kwar Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. Fadawa gidan wani ba tare da izini ba mai gidan wato laihi ne da ayar duka mai lamba 291 ta tanada hukunci a kai balkisa hamidu ta firanta da juju maimuna gazibo ga zubin firata su. Dirarwa mutum cikin gida laifi ne da doka take hukuntarwa ko da mai gidan haya ne bai da izinin shiga cikin gidan mutum ya tambaye shi kuɗin haya. Bai da hurumin yin haka a dokance kamar yadda Juju Maimuna Goje ta bayyana. Laifin shiga cikin gidan mutum ba tare da izinin shi ba na da hukunci a bangaren ayar doka na uku na kundin shari'a bisa kan ayar doka ta 271 ta ce dukkan mutumin da ya shiga tare da bara barazana cikin gidan haya ana iya hukunta shi wata uku zuwa shekara biyu na zama gidan kwaso da cin tara daga shika goma zuwa shika ɗari na kuɗin sefa kana tsammanin cewa kana biyar mutum kuɗin haya wannan bai baka damar shiga cikin gidan shi kana jiran sai in ya huto ka tambaye shi kuɗin hayarka a lokacin da za ka amfani domin shiga cikin gidan mutum ba tare da izini ba za a iya tuhumar ka bayan fa faɗa shiga cikin gidan mutane domin gida keɓaɓɓe ne na mutum dukkan lokacin da mutum ya hana ka shiga ya kamata ka tsaya À chaque fois que quelqu'un vous interdit de fouler le sol de sa maison, vous devez vous arrêter Waye kamata ya shigar da kara idan aka bishirewa wannan doka? Le Babban alkali, gendarmerie da police su ne doka ta ba izinin binciken laifin. Menene hukunci? Ana iya ka da liƙe ka daga wata uku zuwa shekara biyu gidan kwaso tare da cin taraka daga shika goma zuwa shika ɗari na kuɗin sefa. Zamanka mai gida wannan bai baka incin shiga cikin gidan haya in kana so in bai biya ka kuɗin hayar ka ba kana iya ka kai karar shi wurin alkali da zai karar shi in ya huce lokacin da alkali ya bashi na biya kuɗin hayar ka kana iya ka fitar da shi amma ba dan gidan hayar yana naka ba zai baka hanyar kumtsowa cikin gidan karhe shida ko kuma karhe biyu tun lokacin da ka sa gidan ka haya baka da incin zuwa ka takura ma dan haya in kuma kana son ka shiga cikin gidan sai ka nemi izinin alkali tare da kasancewar dan haya kafin ka tambayi kuɗinka na haya ko ka yi mashi fada ka sani da cewa kamar kishiya ce ka tsaya kai lissafi domin ana iya kai kararka kana iya kai kwaso. A gaida Adamu Dawaki da fasara ƙarshen labarin Hausa kenan amma bayan ku sha labaru da harshen zabarmanci da Faransanci za ku ji maimacin muhawar studio Kalangu bisa ga nazarin sakamakon damana ta 2018 a Nijar da kuma shawarin da aka bada Muktar Hamadu ke madugun wannan shiri. Ai saurare lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.